samawa matasa aikin yi shine muhimman matakan da mahalarta taron suka amince a kan shi kamar yadda malam musa cangari na kungiyar alternative espacito ya shaida kowa ya amince da in ana so a fitar da cikin wannan fitina dole ya kamata a yi nazari bisa kan ya ne za a samarwa matasa aikin yi don matasa in basu da ayyukan yi za su iya su shiga cikin wannan hanya ta fitina kowa ya amince da ya kamata a kula da wannan kuma kowa ya amince da duk komi ake yi ya kamata a yi tare da shawara da jama'a eh, da wakilansu ko sarakan galgajiya ko waɗanda suka zaba su kansu jama'a ya zamanto ana shawara ana daukan maganan da mutane suke yi sun da duk abin da ake yi ana cewa don saboda kyautata rayuwarsu ne ake kenan ya kamata a dama da su kuma a saurare su to kenan wannan abubuwa abubuwa ne muhimmai zai kawo wani sabon sallo cikin eh, eh, eh, siyasan da aka sa gaba na fuskantar wannan matsaloli na tashi hankali na bisa kan harakan boko haram kenan wannan in dai hukuma suka ɗauki wannan magana wani sabon sallo ne wani sabon sadi ne wanda in dai aka bi wannan mun tabbata da za a ciwo kan matsala. shi kuwa muhammad shuwa magatakarda na kungiyar sarakan gargajiya daga abadam a najeriya cewa ya yi sun gamsu da duk shawarwarin da aka tseda wajen wannan babban taro za kuma su tattara jama'ar su idan suka koma gida su kara jaddada musu abubuwan da suka tafi da su wannan taron da ya lamarci kuma za mu ci gaba da za mu sake mun je can ma ma za mu yi organizing din mu kira su su abin da muka tattauna ya za mu yi samu kofa daya wanda za mu hada kanmu mu yaki abin da zai yi yake mu to alhamdulillah yanzu abin muka saida tattaunawa da muka yi za a tura zuwa shugabannin mu a sama mu kuma mun je mun tashi za mu kai can a shugabannin mu wanda suke can gida gashi abin da muka tattauna takin da muka dauka ba mataki da ba ba biyu ba ya kai kamar goma sha biyar matakan da muka dauka saboda haka amma hadin kai din shine na fari in kan mu hade duka kasashen da suke muka taruwa nan insha Allah za mu ci nasara dama wayannan da suke mugayen da suke koran mu da muka fita gidajen mu da sauransu muna so mu koma gida amma ba dalili dalilin da muka tura gwamnatin mu cewa a hada karfi da karfe daga kasa muka samu information da kuma muka samu labari mu tura manyan mu a gurguje da su kuma wanda suke da makami wanda za su zo su taimaka mu kuma za mu taimaka musu da abin da yake daga gare mu in kuma kasashen waje na sama su kuma su taimaka mana abin da ya wuce karfin mu insha allahu yanda muka tattauna da muka yi wannan insha allahu za mu samu zaman lafiya da alama ne eh akwai alama. abin da muka koma abin da za mu maida hankali wannan abin ya taso za mu tashi mu samu karkashin shi sai mu ciro wannan zan ce root ko kuma abin da zai kawo wannan din shine za mu ke so mu cire shi tacin da ka samu ka cire root na shi sai mutuwa zai yi Tamara Bari sashen Hausa na muryar Amurka daga da magana a jamhuriyar Nijar.